والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله كتاب الاستئذان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام باب أبن ديزونا واتو هني أكن نوني دهنو يعين سلمه abin nufi da nuni wato alama ne ko dai na yahudawa ko nasara yahudawa sukan yi nuni da yatsu nasara kuma sukan yi nuni da tafin hannu kuma har a wannan zamanin ga wanda ya lura zai ga alamomi irin nasu ko dai a yi nuni da hannu haka ko wani abu makamancinsa wannan alama ne na yahudawa to shi yasa aka yi hani a kai cewa Abin da musulunci ya zo da shi shi ne musafa wani an kasa da da musulmi ka haɗa hannunka da nashi amma ba ka masa nuni ko da yatsu ko kuma da tafin hannu ba ƙala haddatana kutai ba ƙala haddatana ibn lahi'a an amr ibn shu'aib an abihi an an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama ƙala laisa minna man tashabbaha bi ghairina Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya daga cikin mu wanda ya kwaikwayi wasun mu da haka tashabbuh ne da nasara shine wato nuni da yatsu a cikin wato sallama yace la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara kada ku yi kwaikwayo da yahudawa ko nasara fa inna taslimal yahudi al isharatu bil asabi domin sallamar yahudawa shine nuni da yatsu wa tasliman nasara al-isharatu bil akuffi gaisuwa ta nasara shine kuma nuni da tafin hannu kenan wannan al'ummar bai kamata su yi koyi da su ba manzala sallallahu alaihi wasallam yana hani akan koyi da waɗannan waɗanda Allah madaukakin sarki ya la'ance su dan ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kwaikwaye wasu mutane ma'ana yana tare da su ya yadda da abin da suke yi qala hadha hadithun isnaduhu da'if hadisin sanadin shi yana da rauni saboda ibnu lahi'a wa rawa ibnu al-mubarak hadha al-hadith an ibni lahi'a falam yarfa'hu ibnu lahi'a yana daga cikin masu rauni matukar bai yi bayanin cewa an ba shi labarin hadisin bane in ba ya ce na ba shi yasa a wannan sanadin ya ce haddathana ibnu lahi'a qala an amr ibn shu'aib inda yace haddathana amr ibn shu'aib to zai zama ba iskali a cikin ruwayar tashi qala babu ma jaa fi taslimi ala sibyan babun abin da yazo cikin yima yara sallama yana daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Allah ya aiko shi rahama ne ga kowa da kowa haka bai bambanta tsakanin babba ko karami a cikin ta'amulinsa ko kuma maɗaukaki ko wanda yake ba maɗaukaki ba ma'ana ko wanda yake wato maɗaukaki da wanda ba maɗaukaki ba eh, za a ga wani bawa ne ko kuma wani talaka ne to amma za ka ga ana ta abin nan wulaƙantar da shi to manzala sallallahu alaihi wasallam wannan bai cikin tafarkinsa baya bambanta tsakanin waɗanda suke mabiyansa ne sun yi imani da shi har ma waɗanda suke kafirai yakan musu mu'amala daidai da irin wato abin da ya dace da su a hukunci na shari'a ba tare da wulakantawa ba ko ƙasƙantarwa ba to daga cikin tafarkinsa shine yakan yi sallama da ƙananan yara wanda wani zai ga yanzu wannan ya tsaya ya ma karamin yaro sallama ya gaisa da shi sai ga kaman kaskanci la wannan tafarki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال حدثنا أبو الخطاب زياد ابن يحيى البصري قال حدثنا أبو عتاب سهل ابن حماد قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني ya ce na kasance ina tafiya tare da wannan tabi'i din sunan shi thabit al-bunani wanda almajirin anas ne kala ya ce famarra ala sibiyanin fasallama alaihim sai ya zo wucewa inda wasu yara ƙanana in an ce asabi yaro ƙarami daga shekara biyu har zuwa kusan bakwai haka sabi ne ƙaramin yaro ne sai ya musu sallama faƙala thabit kaman an tambaye shi thabit din me yasa kai musu sallama yace kuntuma a anas ai na kasance tare da anas Marwa ala sibiyanin fa sallama alayhi sai naga yazo wucewa wajen wasu yara ya musu sallama wa qala anas anas yace kuntuma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama famarwa ala sibiyanin fa sallama alaihim kaga kowa yana koyo daga kowa shi anas ya gani daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka yayi shi a aikace yanda annabin Allah ya yi shi wannan tabi'i din ya ga Anas na yi shima ya aikata kaga suna karantar da wannan tafarki wanda yake mai kyau ne qala hadha hadithun sahih wa rawahu ghayru wahidin an thabit wa ruwiya min ghayri wajhin an Anas qala haddathana Utayba qala haddathana Ja'far ibn Sulaiman an thabit an Anas anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam nahwa قال باب ما a في التسليم على النساء babin abin da ya zo na yi ma mata sallama ma'ana idan idha uminal fitna idan an amince ma fitina ma'ana wani zargi ba zai shiga ba ko shedan ba zai iya gitta da wani abu ba a cikin zuciyar ko namijin ko macen to babu laifi ana iya ma mata sallama in an ce mata sallama ka ana nufin waɗanda suke ajnabiyat wanda ba su da alaka da mutum kamar matan musulmi amma wacce take kana da alaka da ita ma'ana yar uwarta ko mahaifiya ko kanwa wannan mutum zai musu sallama dama wannan shine asal dan haka ana magana akan waɗanda ba maharamanka bane in gane ko kamar yanzu misali ɗalibai musulmi da suke karatu ko a manyan makarantu ko jami'o'i ko secondary ya ga ƴaƴa mata musulmai shi kuma musulmi ne a makarantar hal yusallimu alaihinna zai musu sallama eh, idan kana in yana in yana gudun akwai wata fitina a cikin yin sallamar to sai ya bari amma idan ya amince yana ganin ba fitina ba wani abin da zai biyo baya daga sallama kuma a shiga zance da sauransu to kaga wannan wani abu ne da zai biyo baya fatarkuhu auda mafi cancanta sai ya bar yin wannan din tunda abu ne wanda yake shi ya fara musu sallama din sunna ne idan kuma sunnar za ta kai ga aukawa wani abu wanda ya zama mummuna ne to kaga sai a batta sai a batta قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر ابن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوماً tana ba da labarin cewa wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta cikin masallaci wa usbatun minan nisa'i qu'udun kuma akwai wasu taron mata suna zaune a cikin masallacin fa'alwa bi yadihi bit taslim sai ya musu nuni da hannunsu yana mai sallama wannan lafazin shine ke da iskali a wannan hadisin sauran ya inganta amma banda nuni da hannu din saboda hadisan baya sun nuna cewa wannan ba tafarki bane na wannan al'umma din وأشار عبد الحميد بيده قال هذا حديث حسن قال أحمد ابن حنبل إمام أحمد يجي لا بأس بحديث عبد الحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشب وقال محمد ابن إسماعيل البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره وقال إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال ابن أبي زينب عن شهر ابن حوشب قال حدثنا أبو داود المصاحفي بلخي قال أخبرنا النضر ابن شميل عن ابن عون قال إن شهرا نزقوه قال أبو داود قال النضر نزقوه أي طعنوا فيه ما أنا أنا سوكا أتكين دير أتكين وأن رويته حديث لماذا وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان أولا اللوكة عند فتنتنو زكي يوى ko matsayi aka ba mutum a cikin shugabanci ma'ana in kuma yana dangantaka da ilimi to malamai sukan dan kyamaci al'amuransa saboda suna ganin kaman ya karkata zuwa ga wani abu na duniya to sukan kauce masa to wannan shine dalilin da yasa suka yi suka akan sa amma ba wai dan suna zargin hadisansa ba da sauransu in gane ko ya dangana da irin yanayin da ya samu kan idan shiga cikin shugabanci din ko kusantar masu mulki idan akwai maslaha ta gyara su ba laifi ba laifi ai Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa ya je kira Fir'auna wa dakala alai bal na shafi baiti a cikin gidansa ya rayu saboda me akwai wata maslaha yanzu rayuwar annabi Musa a gidan Fir'auna ta yi dalilin wasu suka samu tsira kamar matar shi da wasu daga cikin mabiyansa kaga akwai maslaha amma in ya zama babu maslaha in ya shiga ya bi su zai gurbace tare da su rayuwa za ta lalace to sai a ce ya nisance su amma in ya san zai iya gyara yana da tasirin da zai iya isar musu da sakon Allah bil hikma wal mau'izatil hasana babu laifi yanzu kaman alal misali in ka dauki wasu jahohi yanzu kaman Kano da suka bude bangaren hizba aka dauki malamai aka sa su irin su Sheikh Aminu Daura kaga da ya ce ba zai karba ba barna ce misali wannan matsayi din kuma a shigan shi kaga akwai gyara da yawa da ake samu wajen hana wasu abubuwa na barna wanda inda a ce bai shiga ba kila za a samu wani wanda yake mabarnaci kila ya shiga haka ne ko to irin wannan sai mutum yanzu sai a ce kamar misali wannan malamin sai a ce ba za a karɓi ruwaya shi ba saboda yana da kusanci da masu mulki kaga ya dangana da yanayin sani idan ya zama mutum ne mutumin kwarai kuma ana kyautata zato da shi ba a zargan shi da wani abu wannan wani abu ne wanda yake babu laifi amma idan ya zama ba zai iya canja abu ba zai ga gaskiya ba zai iya ana take ta ba zai iya hanawa ba zai ga barna tana aukuwa ba zai iya hani a kai ba to wannan shine ake jiye mushi tsoro dan wannan kana jin tsoron kila ma zai iya canja wani hukunci na Allah a wajen waɗannan masu mulki amma wanda ba a mushi zargi ba laifi shi yasa imamu malik rahimahullah wani ya zargi imamu malik cewa me yasa ke shiga wajen shugabanni ma'ana gwamnonin madina ya ce idan ba mu shiga wajensu ba ta ya za mu isar musu da saƙon allah ta ya za mu gyara su ta ya za mu musu nasiha saboda haka shiga din ya dangana da shi wanda zai shiga din idan wanda zai shiga ya zama ya tsarkake zuciyarsa babu laifi a ciki in ya tsarkake zuciyarsa kuma ma'ana ba zai je neman duniya ba ne in gane ko da yawa daga cikin magabata sun karɓa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun yi shugabanci ai ko kuma Umar radiyallahu anhu da yayi khalifa ya daura wasu su zama gwamnoni kuma sahabbai saboda haka idan ya zama abin da za a gudanar na mulki da shugabanci ma'ana ba barna a cikinsa ko kuma akwai gyara a ciki ba laifi in mutum ya shiga amma sai yana tsoron cewa in ya shiga akwai barna to sai ya kauce in gane ko sai ya zama mai gyara ta hanyar nasiha nasiha kuma ba ta abin nan baro-baro ba huwa bil hikmati wal mau'izatil hasana dan nasiha ta shugabanni ta sha bamban da waɗanda suke ba shugabanni ba ba za ka zo kai tsaye ka hau mumbari kai ta cewa shugaba yayi kaza yayi kaza bala wannan ba nasiha ne. nasiha shine kake keɓanta da shi kuma sannan ka mishi nasiha ɗin ba sai ka zo kan mumbari ka ce ai mun gaya mishi ba la wannan ba nasiha bane wannan tozartawa ne an gane ko haka yana da kyau a kiyaye irin waɗannan abubuwa din kuma da yawa daga cikin masu da'awa sukan fada cikin irin wannan sai a mun bare ta abubuwa har ya ambaci suna ma to wannan kuskure ne yana daga cikin tafarkin ahlus sunna wal jamaa ba sa kira suna wajen yin nasiha ma'ana ko da su yi nasiha ba sa ambata kuma wannan shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutun yayi laifi a zamanin sa bai cewa wani me yasa kai sai dai ce ma balu aqwami me yasa mutane suke kaza shi wanda ake da shi din ya sani saka haka ba wai an fito da shi an fada ba to yana da kyau a koyi irin wannan tafarki to an ka bi irin wannan tafarkin sai a ga kaman baka isar da sako wani zai ce ai ai baka yi wa'azi mai kyau ba amma da ka ambaci zuwa sai a ma kabbara saboda ana ka wannan kuskure ne in gane ko kuskure ne Allah ya shiryar da mu qala babu ma jaa fi taslimi idza dakhala baitahu babin idan abin da yazo cikin mutum idan ya shiga gidansa ma zai yi sallama kenan gidanka ma da kake da iko da shi ma'ana ai akwai mutane a cikin gida din sannan yin sallama din da zaka shiga gida akwai akwai maslaha nasa shine duk gidan da aka yi sallama a cikin sa kafin a shiga mai gidan yi sallama in akwai shedanu a cikin gidan za su kauce idan kuma suna cikin gidan yazo cin abinci ma'ana sun bar gidan amma suna kurya in yayi bismillah yayi sallama yayi bismillah yayin cin abinci za su kauce za su ce ba ku da makwanci a gidan nan kuma ba ku da abin da za ku ci za su watsi to kaga yanzu gidaje da yawa sai ka samu ana samun matsaloli irin wannan zai shigo ba sallama wani yana ganin yayi girman a ce gidan shi kuma sai yayi sallama yana ganin gidan shi ne bai kamata ya sallama ba to wannan sunna ce kala haddathana abu hatim al-ansari muslim ibn hatim kala haddathana muhammad ibn abdullah al-ansari an abihi an ali ibn zaid عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم yace ya kai dan dana idan ka shiga wajen iyalinka gidanka to kai sallama yakunu barakatun alai zai zama albarka ne a gare ka wa ala ahli baitika da kuma iyalinka duk da yake hadisin sanadin shi yana da dan rauni amma kuma akwai hadisai da suka inganta قال هذا حديث حسن غريب قال باب ما جاء في السلام قبل الكلام babin abin da ya zo na cewa yana daga cikin kyawawan ɗabi'u da kuma hali wanda yake mai kyau da tattafarki na kwarai shine idan mutum yazo ya samu mutane kafin ya fara musu magana yayi musu sallama an gane ko wannan shine cikan ladabi قال حدثنا الفضل ابن الصباح بغداد ko bi Baghdad قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة ابن عبد الرحمن عن محمد ابن زادان عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ai alaikum bisalami ku dinga sallama gabanin zance wannan yafi sa zukata su karbi juna su fahimci juna su sake da juna yanzu mutum kawai ya shigo ya ce lalawa ina ne hanyar kaza dole za a samu a cikin mutane wani zai ce ah, shikenan sai kai ta sai kai ta yi haka ne ko to amma inda zai yi sallama za su amsa mishi saboda na farko ya ba su haƙƙin su ko daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idza laqita fa sallim alayhi haka nan yusallimu almashi alal qa'idi mai tafiya yana yi ma wanda yake zaune sallama da haka wanda ya zo ya samu mutane abin da ya fi kyau da shi shine musu sallama in yana da zancen da zai yi قال حتى وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم wannan hadisin yana da rauni sosai bal wasu sun ce hadisi ne mawdu'i cewa kada ku kira wani ku gayyace shi zuwa cin abinci har sai ya muku sallama hadha hadisin munkar tirmizi ce hadisi ne munkar la na'rifu illa min hadal waje. sami'tu muhammadan yaqul yace na ji imamul bukhari yana cewa an basadu ibnu abdurrahman da'ifun fil hadith zahib mana kaman ba a karban hadisin sa ma kwata kwata ana tuhumar shi da wato asalin ƙarya wa muhammad ibnu zadan munkarul hadith haka wanda suke cikin sanadin sune illar wannan hadisi Da haka kenan kamar hadisin bai inganta ba قال باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة kamar yadda bayani ya gabata mazala sallallahu alaihi wasallama hatta waɗanda suke ba sa kan wannan tafarki na musulunci akwai haƙi nasu misali haƙi na sallama sai suka ma sallama musamman kamar mutumin da yake cikin ya tashi a cikin wannan gari misali na jos ko kuma jihar plateau gaba ɗaya ko kaduna dole yana da zamantakewa da waɗanda ba musulmi ba ba kamar wanda yake cikin kano ba misali ko zakwata gila ba za ka iya samun mutumin da yake ba musulmi bai zo ya saba kaman sallama ta zama kaman al'ada in ya zo sai ya ce ma assalamu alaikum da yawa wasu za su yi tambaya to ya matsayin ya ma sallama ka amsa mishi haka ne ko to ya ku faruwa irin wajen da ake cuɗanye da musulmi da wanda ba musulmi ba to su ne ake kira ahalin zimma ahalin zimma wato su ne kafirai waɗanda suke suna ƙarƙashin ƙasa ta musulmi kafirai sun kasu kashi uku akwai al al-muharabun ma'ana kafirai da ake yaƙi da su ma'ana ba a jituwa tsakaninsu da musulmi kaman yahudawa yanzu an gane ko kaman yahudawa e, a cikin ƙasar falasin misali wannan muharabun ne ba wani magana zaman lafiya da su saboda suna yakan Musul duk inda ya gaba ne inda dama zai kashe shi wannan muharib ne haka wannan muharabun ake kiransu wannan ba su da wani haƙƙi a musulunci an gane ko ba su da wani haƙƙi a musulunci akwai waɗanda ake kiransu al-mu'ahadun al-mu'ahadun su ne kamar misali waɗanda za a yi wani yarjejeniya da su da musulmi a ƙasar musulmi misali a ɗebo su ma'aikata su zo cikin kasar musulunci suna aiki su ba 'yan kasar ba ne to an ba su wani kariya na musamman na cewa suna ƙarƙashin kariyar wannan ƙasar da suke zaune cikinta amma dai zuwa wani lokaci ne ba wai in sun koma ƙasarsu kuma shi kenan wannan kariyar matuƙar suna zaune a ƙasashen musulunci shi yasa kar wani ya zargi misali saudiya don an ce akwai ambasadan eh, denmark a saudiya ko china wanda ba musulmi ba ne a saudiya waɗannan mu'ahadun ne wannan wata hudda ce ta jakadanci da take haɗa ƙasashe dole ɗan adam mutum musulmi da wanda ba musulmi ba suna cuɗanya da juna tunda dole za ka samu ɗan ƙasar musulmi da zai ce waccan ƙasar in ya je a hannun wa zai kasance a hannun abin nan jakadan ƙasarsa haka nan za a iya samun 'yan waccan ƙasar su zo nan to idan suka zo ko ta hanyar dalilin aiki ko kasuwanci ko wani abu wannan mu'ahadun ne sun shiga ƙarƙashin kariya da wani alkawari da musulmi to haka na akwai ahalud dhimma su ahalud dhimma waɗannan su suna nan ne dindindin a cikin ƙasar musulmi su ‘yan ƙasar ne mazauna ƙasar ne ba wai shigowa suke su fita ba to waɗannan su ma suna da haƙƙi a wuyan musulmi haƙƙi na a tsare musu ah, ma'ana dukiyoyinsu da rayukansu har da addininsu da yanda za su yi addini za a tsara musu ga yanda za su yi addini a ƙasar musulunci wannan ina irinsu ne kamar yahuda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauna da su a Madina wannan ahlul dimma ne an gane ko to idan yanzu irin waɗannan suka zo suka ma mutum musulmi sallama ya matsayin amsa musu zai amsa musu ko ba zai amsa ba ya dangana da irin sallamar da suka masa idan sun masa sallama wacce take mummuna ma'ana ba zai mayar musu da mummuna ba zai mayar musu kwatankwacin abin da suka faɗa ne idan kuma sun mishi kyakkyawar sallama malamai sun yi sabani wasu ce za a amsa musu game ce assalamu alaikum ga cewa alaikum salam wanda shine fatawa na wasu daga cikin sahabbai irin su Abdullahi ibn Umar da sauransu an gane akwai wanda suka tafi kuma akan cewa ba sallama tsakaninsu da musulmi cewa idan kuka gansu a hanya ma ku kuntata musu wani ana maganar waɗanda suke na ɓangare na farko kenan wanda suke adawa da musulunci da musulunci wanda yake ahlul dhimma ba laifi sukan zo su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama shi yasa Imam Tirmidhi ya fara kawo hadisin bangare na farko ne ahlul dhimma قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la tabda'ul yahuda wan nasara bis kada ku fara yi musu sallama ma'ana yahudu da nasara wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi idan kuka ci karo da ɗaya a cikin su kan hanya to ku kuntata musu kai su inda ya fi matsi da haka wannan hukuncin zai zama suwa kenan wanda ba a abin nan da su in gane ko masu fitowa kili-kili su nuna adawa su da musulmi قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسو wato jama'a daga cikin yahudawa sun shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqalu sai suka ce assalamu alayka sai suka ci lamun din asali assalamu alayka to aka cire lam zai zama assalamu alayka assalamu alayka aminci a gare ka ko muna roƙon ma aminci to assamu fa mutuwa ma'ana Allah ya kashe ka sai suka gaya manzala sallallahu alaihi wasallam haka kaga wannan ya nuna cewa su irin waɗannan masu kiyayya ne to an kai ne me zaka ce sai ka tunzira ranka ya baci lakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallama baya mayar da mummuna da mummuna an mishi mummuna yana canja ta da kyakkyawa ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce alaikum kuma haka su suna yi domin sun san cewa annabi ne na Allah kuma suna wato neman albarkarsa da rahamarsa dan suna mushi dan ya ce musu wa alaikumus salam domin ya ce wa alaikumus salam kaman ya musu addu'a ne Allah ya amintar da su su dabarar su kenan to da ya gane abin da suke nufi sai ya ce alaikum ko alaikum kuma haka kaga bai musu abin da suke nufi ba kenan Aisha radiyallahu anha tana ciki sai ta ji abin da ya gudana ta ji yanda suka mishi sallama din wacce take mummuna ce shi kuma ya musanya musu da daidai da abin da suka masa amma ba tare da ya ambaci wancan mummuna abin ba sai ta ce bal alaikumus samu wal la'na ta ce wato mutuwar dai a ku take da mala'anar Allah kaga ita ta yi fushi da fushin waye da fushin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam fa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha yake Aisha ai da baki mayar musu da irin wannan ba inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli ai Allah yana son sauki a duk al'amari wanda ya ma mummuna abu ka mayar mishi da kyakkyawa qalat Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha dai fushinta bai kare ba tace alam tasma ma qalu ko baka ji abin da suka faɗa bane kala sai ya ce ai kulto alaikum ni ma na ce musu kuma haka akan ku mana wannan fatar da kuka min akan ku ai wannan ya isa kaga wannan yana nuna ma'ana kyawawan ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ya nuna cewa idan da a ce sallama suka mishi cikakkiya hadisi yana nuna cewa zai amsa musu da cikakkiya kenan in suka ma cikakkiya sallama zaka amsa musu da cikakkiya in gane ko قال وفي الباب عن أبي Umar wa Anas wa abi وأبي عبد Juhani. الجهني قال Aisha ta حديث حسن صحيح to idan ga har ahalul dimma zai ma sallama ka amsa mishi in ya ma kyakkyawa ka mishi kyakkyawa to ina ga musulmi dan uwanka kaga shi yafi cancanta musulmi wanda addinin ku daya kuma abinda kuka kudirce guda ɗaya ne shine yafi cancanta ka amsa masa qala babu ma jaa fi salami ala majlisin fihi almuslimuna wa ghayruhum Babun abin da yazo na yin sallama ka zo ne zama kamar yadda na faɗa zaman Jos ko Kaduna ko wani gari dai mai irin wannan al'umma a cuɗanye za ka iya samun cewa da musulmi da wanda ba musulmi suna zama waje daya, ko dai a harkar kasuwa ko a harkar wani abu to sai ka zo ka samu wajen an zauna da musulmi da wanda ba musulmi ba kana so kuma ka yi sallama za ka ma musulmi ne kaɗai sallama ko kuma za ka yi sallama gaba ɗaya ne za ka yi dafa duka ta shafi kowa da kowa to babin da malam ya kawo ke قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أروة أن أسامة ابن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بمجلس وفيه أخلاق من المسلمين واليهود فسلم عليهم وأن حديث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنه yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo wucewa a wani zama wata majalisa kuma mutane ne a cuɗanya a wajen da musulmi da yahudawa sai ce assalamu alaikum ya nufin dukkan kenan an gane ko wannan yana nuna mana ƙarfin sallama mana ba a yi la'akari da wannan yahudawan ba ko an yi la'akari ne da shi sallaman amincin da ake nema din na Allah maɗaukakin sarki kuma ta iya yi yiwa wannan mu'amala ta zamanto dalilin shiriwan wasunsu su ga cewa ma'ana ba a bambanta ba cikin wannan addu'a ta alkhairi قال هذا حديث حسن صحيح kala babu ma ja fi taslimi rakibi ala al babun abin da yazo na cewa wanda yake kan abin hawa in yazo ya samu mai tafiya shine zai haƙƙin shine ya ma mai tafiya sallama ba yanzu yanda aka juya al'amarin ba idan idan alaji ya fito sai dai wanda suke tafiya sai assalamu alaikum alaji shi baya musu sallama saboda shi yake gaba da su saboda abin da yake da shi to alal aks musulunci kishiyan ya karantar mana dan kana kan abin hawa bai nuna kafu wanda yake tafiya a kafa ba an gane ko mana kasantuwarka akan abin hawa wannan wata ni'ima ce daga Allah wanda in yaso zai iya musanyawa ya ba wanda bai da shi din haka dan kana kan abin hawa ma'ana bai nuna cewa kai kafi kowa kenan da yawa wanda suke kan abin hawa na kasan ya fi su alkhairi ko haka nan kuma da yawa wanda suke kasan na abin hawan ya fi su alkhairi ba haka haka kar mutum da ya ji cewa dan yana sama ko yana abin hawa wanda wato eh, waje ne da zai iya sanya ma mutum isa musamman in motar da yake hawa ko abin hawa mai tsada ne ko sai ya dinga jin cewa shi ya kamata a gaisar shi bai kamata ya gaisar da waɗanda ba su da abin hawan ba to musulunci ba haka ya karantar ba mana a lokacin me ya fi cancanta kai ka musu sallama din domin ka cire wannan girman da kake tare da shi ko wannan ji din da isa din qala haddathana muhammad ibn al-muthanna wa ibrahim Ibnu Yakuba. qala haddathana rawhu Ibnu ubada an habib ibn shahid an al an abi hurayra radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسلم الراكب على الماشي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'amarin shine wanda yake kan abin hawa yayi ma wanda yake tafiya sallama wal mashi ala al qa'idi wanda yake tafiya kuma in yazo wucewa ya gaida wanda suke zaune musu sallama wal qalilu ala al kathir wanda ba su da yawa kuma su ma wanda suka fi su yawa sallama ma'ana in kai ɗaya ne ka zo wucewa kama mutanen da suke da yawa sallama in ku biyu ne kuma mutum hudu ko biyar sallama wa hakaza wa zada ibn al-mutanna fi hadithihi wa yusallimu sagiru ala kabir karami kuma yayi mana gaba da shi sallama kar karami ya dinga ganin ya kai wani matsayi sai dai babba ya gaishe shi la al'asali shine karamin ya gaida ya girmama na gabansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam ya'rif haqqa kabirina bai daga cikin wanda bai san haƙƙin na gaba da shi ba haka addini ne na musulunci tsari ne tarbiyya to yanzu wani yana ganin ila ya samu wani matsayi ko ya kai wani abin nan ko Allah ya bashi wata dukiya sai dinga ganin iyayensa ma da manya sai dai su gaishe shi ana samun haka ko sai ga ya zama karami ne amma Allah ya dauka shi sai ga ya fi a ya gaishe su sai dai su su gaishe shi musamman yana cikin al'ummar da take darajanta abin hannu ko in al'ummar da take ganin matsayin abin hannu ne amma cikin al'ummar da take ganin matsayin mutuntaka da kuma haƙƙi na manya ba ta la'akari da wannan kuma sanin kowa ne wasu al'ummomi a cikin wannan ƙasar sun fi wasu kulawa da irin wannan akwai wasu al'umma da za ka ga inda dai ƙarami ne inda yana da hannu da shuni to komai ma zai sai dai a gaishe shi a girmama shi wata al'umma kuma za ka samu ba abin hannu da kowa ya fi kowa sai dai shi ya girmama na gaba da shi kuma abin wani lokacin yakan haɗu da hali da ɗabi'a ta shi mutum mana idan ɗabi'arsa ce zai yi wannan abin idan kuma ɗabi'arsa ba ce yana ganin abin da yake da shi ɗin ba komai ba ne zai sauka daga abin da yake da shi ya girmama na gaba da shi wannan kuma shine karantarwa ta musulunci shine kuma ɗabi'u na musulunci domin idan mutum yana tunƙaho da wani abu ne Allah madaukakin sarki shike bayarwa ai ba dabarar shi bane kowa su yasa Allah ya bashi wannan abu idan Allah ya zabo shi ne bashi dan ya jarraba shi قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر قال هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة wasu suna ganin cewa hasanul basri ma'ana bai sadu da abu huraira ba ko da ya sadu da shi bai rawaito hadisi daga gare shi ba da haka suna gani kaman hadisin mursal ne amma dai hadisin ya inganta qala حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يسلم الصغير على الكبير ƙarami ya yi ma na gaba da shi sallama walmaro alal ka'idi wanda ya zo wucewa ya yi ma wanda yake zaune sallama walkalilu alal kafir wanda ba su da yawa kuma su yi ma wanda suke da yawa sallama wa hadha hadisun hasan sahih dan haka idan ana ganin hasan bai ji daga abu huraira ba to ga ibnu munabbi wa amma ya ji daga abu huraira hadisin ya inganta qala na suwaid ibn nasr قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حيوة ابن شريح قال أخبرني أبو هاني اسمه حميد ابن هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة ابن أبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يسلم الفارس على الماشي wanda yake kan doki abin hawa kenan zai yi ma wanda yake tafiya a ƙasa sallama ma'ana kaman yanzu idan mahaya doki suka zo haka yawanci ɗabi'a in ka ga mutum ya hau doki to yana jin isa haka ne ko to ya kamata shi zai ma wanda yake ƙasa sallama to za a iya samun saɓani shine idan wanda yake hawa akan doki din shi ke gaba da wanda yake ƙasa ba wa zai ma wani sallama yanzu kaman in an yi wannan magana zai ce to shikenan yanzu kaman sarkin musulmi ya hau doki ko kuma sarkin Kano ko sarkin Zaria yana kan doki shi zai ma kuma na ƙasa sallama mai tafiya yanzu wa yake gaba da wani sarki ne yake gaba da na ƙasa da shi to amma yanzu shine yake kan abin hawa wannan kuma yana ƙasa wanne za a gabatar yanzu idan za a bi abin da ya zo na zahirin hadisin na sama dai da yake tafiya ya ma na ƙasa sallama in gane ko wannan shine asali shine abin da ya fi dacewa an gane ko to amma kaga abin ba haka bane kuma ko in ya hau doki sai dai a dinga masa haka <laughs> bai fai sallama ko in shugaba abin doki shikenan sai dai a dinga masa haka ba maganan sallama ya kamata ya dinga cewa assalamu alaikum wanda suke ƙasa tunda yanzu shine rakib da haka yanzu ba za mu duba matsayin cewa karami da babba ba za mu duba cewa umarnin da ya zo a hadisin in a ƙasa yake tafiya to kai ya kamata ka mishi sallama tunda kai kake ƙasa da shi shine shugabanka amma yanzu tunda ya hawa abin hawa to yi sallimu ala almashi sai yi sallama ga wanda yake tafiya an fahimta ko yawwa Kala wal mashi ala qa'id wanda yake tafiya kuma yayi ma wanda yake tsaye sallama wal qalilu ala al kathir قال هذا حديث حسن صحيح وأبو علي الجبني اسمه عمرو ابن عمر ابن مالك قال باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود باب abin da yazo yin sallama a lokacin da mutum zai bar waje yanzu kaman misali mutumin da yazo ya zauna a wannan majalisin zai tashi abin da ya zo a sunna shine ya ce assalamu alaikum sai ya tashi wanda shine abin da ba a saba da shi ba an fi sabawa da in ya shigo sai ya yi sallama to in zai tashi ma sai ya yi sallama me shari'a take so ta nunar mana a yawaita sallama ne domin aminci ne in gane ko domin aminci ne قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان An سعيد Makburi an أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم manzala yace idan ɗayan ya je wani majlisi wajen zama to yayi sallama fa in badalahu an yajlisa falyajlis ya zo bayan yayi sallama ƙila sai akwai buƙatar ya zauna kila zancen da ake zance ne na alkhairi mai amfani to sai ya zauna thumma idza qama sannan idan ya tashi kuma zai tafi falyusallim to yayi sallama yace falaysatil ula bi ahqqa min al akhirah ma'ana ta farkon ba ta fi ta biyun cancanta ba ma'ana kowace da karfinta haka yana da kyau a saba da irin wannan sunna din قال هذا حديث حسن ya hadha al الحديث aidan an ibni ajlan عن سعيد المقبول عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت باب أبن ديزو ننمي إذني yayin da mutum zai shiga gida wanda ba shi ba wannan shine asalin babu littafin da malam ya gina zai magana akai amma ya ya hada shi da littafin sallama saboda muhimmancin sallama amma dama asali magana da yace kitabul isti'zan yayin da ka zo sallama a gida ma'ana ina ya kamata ka tsaya ta baya ya kamata ka zo ka dinga sallama ta wundo? akwai masu yin haka ko wani zai zo ta wundo ko ta katanga yana sallama la ana sallama ne ta gaban gida ai wasu mutanen ƙauye sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ƙauyuka da suka zo suka nemi ganin shi aka ce ya shiga gida sai suka kewaya ta bayan gidansa bayan ɗakin matayensa sai suna cewa ya Muhammad ukhruj ilaina sai Allah madaukakin sarki ya siffanta su da cewa waɗannan ba su da hankali innal ladina ka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun la ya'qilun hage yana nuna cewa rashin hankali ne mutum ya zo ta baya yana sallama kuma ana samun masu yin haka sai zo ta wundo kila ya san ɗakin ka inda kake zaune ko inda ɗakin ka ne sai zo ta wundo yana sallama a'a ana sallama ne ta gaban kofa ko wa'atul buyuta min abwabiha in za ku shiga gida ku shiga ta kofa ba ta baya ba to wannan babin ya kawo hadisi ne guda ɗaya duk da yake hadisin yana da rauni amma shine asali mutum ya fuskanci kofar gida yayi sallama قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة هل يزدي إلا وانا حديث شين ابن لهيئة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتي ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zo ya keta ma'ana sirrin wani gida ma'ana ya shiga gidan ba tare da izini ba kafin a masa izini ba sai ya ga al'auran mutanen gidan ma'ana ya gansu a yanayin da bai kamata ya gansu ba saboda me bai tsaya ya nemi izini ba kamar yadda al'adar mafi yawancin mutanen mu suke mutum ko a ma'ana daki kake wanda yake da labulai sai ya daga sai ce salamu alaikum wannan shine al'adar mutane da yawa to wannan kuskure daga waje kamata kafin ya daga ya kamata yi assalam baka san halin da aka same shi a ciki ba haka ne ko ta iya wa wannan yanayi yana cikin yanayi ko misali ya kwabe tufafinsa ko wani abu ko yana sirri da iyalinsa ko wani abu maka to in ka riga ka me amfani isti'zan babu to amma da yawa sai ka ga sai an yaye abu ya salamu alaikum to wannan kuskure ne ana neman izini ne kafin in an ma izini an ma amsa sai ka shiga Yace to duk wanda ya aikata haka lallai ya ƙetare iyakar da bai kyautu ya ƙetare ta ba lau annahu hina adkhala basarahu istaqbalahu rajulun fa faqa aynaihi ma ma ayyartu alai manzo Allah sai ya ce da lokacin da ya daga din ya shiga ya ga abin da bai dace ba har ya fusata mutanen gidan wani daga cikin mutanen gidan ya ɗauki wani abu ya jefe shi da shi har ya zubar masa da idanuwa ya ce to wannan ba a zarge shi akan abin da ya ba mana wannan idan ba haddi a kai mana babu wani diya kasan a asali wanda ya zubar ma da wani ido fa akwai diya ko wal'aina bil'ain to amma banda a cikin wanda ya wannan wuce iya in ya haka aka fasa mishi ido sai ya haƙura wannan ita ce hukubarsa kuma ya faru manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani yana ta leke-leken daidai inda kofa ta dan tsage haka kazo sai zo yana dan leka ga me a cikin gidan manzala sallallahu alaihi wasallam da ya duba gefansa sai ya ga wata kibiya sai ya dauka yana kokarin saiti idan mutumin zai harba kuma yace da ya same shi haka idan zai tafi a banza da ya ga haka sai ya kauce ya ce wallahi da na same ka da na zuban ma da idanu kuma idan ya tafi banza domin wannan leƙen asirin mutum an gane ko shi addinin musulunci yana ƙoƙarin tsare mutuncin ɗan adam da suturta shi mutum a cikin gidansa ya kamata ya samu wani abin da ake kira privacy ya zama yana da yanci cikakke a gidansa ma'ana waje ne da zai iya suturta kansa zai abin da yake so a cikin gidansa to sai wani yazo yana so ya ta wannan iyaka din kaga ba daidai bane kuma musamman a cikin al'adar ƙasar Hausa wannan abin yana da yawa da yawa mutum sai ya sako kanshi cikin gida da mata aure yana assalamu alaikum mai gida yana nan daga waje kamata kai sallama ba sai ka sako kanka ba an gane ko haka ya kamata mu fi karfin zuciyarmu mu yaki irin waɗannan al'adu ala wa in marra rajulu ala babin la sitra lahu ghayra mughliq alai cewa duk wanda ya zo wucewa su kuma sun yaye kofar gidan ba komai da zai suturta gidan shi wucewa yazo sai idan shi ya auka ya ga wani abu da bai dace ba to wannan ba komai a kansa saboda ne su ne basu su suturta gidansu ba shi kuma a asali da ya kamata ya ɗauke idonsa. inna innamal khati'atu ala ahli albayt laifin yana kan masu gidan wannan me yake nuna mana yana nuna mana kowa ya tsare gidansa kenan kuskure ne yanzu zaka ga wasu gidaje kofa a wangala haka kana hango abin da yake cikin gida so da yawa ana samun irin wannan kuma an fi samun irin wannan musamman wajen da ake samun akwai gidaje wasu suna da bene wasu ba su da shi ya kamata wanda yake da bene ya suturta wannan benan nasa misali iyalin shi kila za su fito shanya za su fito wani abu ko wanki ko wani abu makamancin wannan bai kamata a ga wannan abun ba ya kamata su suturta shi shi yasa kaje kasashen musulunci ba yanda zaka ga gidan mutum ko gidan haya ne aka gina shi yana da kyau masu gina gidan haya su kiyaye wannan in ya gina gidan haya daga sama inda ake irin abin da ake kiran shi balkoni din nan ko shine wajen da yake kama abin nan Eh, wajen ɗan shan iska ko wajen shanya ne ko guga to a ka'ida kasashen musulunci shine wannan za a mishi wani kariya da shi na wajen ba zai ga na cikin ba zai ga na waje ba na waje ma ba zai hango na ciki ba ko dai a sa katako ya daga yanda shi ba zai iya hango yan waje ba gane haka nan na waje ba zai iya hangensa ba in ka je misali ƙasar saudiya duk haka gidajen saman su suke ba yanda zaka ga gidan wani zaka an sa wani abu an killace shi to amma mu muna da azuba ne kawai eh, ka tuba gidajen nan duk sai kaga mutane ga sunan tsirara kuma ba a damu ba me yasa ba a damu ba rashin sanin ya kamata rashin tsare kai da rashin sanin mutunci duk wanda ya san yana da mutunci ba zai bar haka ba saboda haka ya kyautu kamar mutumin da ya tashi zai yi gida misali ya bi irin wannan tsarin gane ko sannan su waɗanda suke da gida da yake sama da na wasu su ma su ji tsoron Allah domin a shari'ance shine idan mutum zai gina gidan sama ma'ana ya ya tsare na makwabtansa ma'ana ya wuce musu na farko sai ya nemi izinin su na biyu kuma duk inda window yake baya kallon gidan makwabci sai dai kalli hanya to amma mu kaga yanzu kowa kawai gine yake sai inda yake so sai ka zo kana da gidanka na kaza sai duk wundunan shi suna kallon gidanka da ya leko yana ganin duk abin da ke cikin gidanka to wannan abu ne wanda yake ya saba da karantarwa ta addinin musulunci duk wanda ya haka ya aikata laifi domin yana yana leƙen al'aurar da bai halatta ya kalle ta ba kuma ana samu da yawa makwabta da basu san haƙƙin makwabtaka ba suna irin wannan saboda haka wannan kuskure ne wanda yake irin wannan to sai ya bari an gane ko addinin musulunci akwai abin nan a cikinsa akwai tsare mutunci akwai tsare haƙoƙi haka ya kamata a kiyaye irin waɗannan haƙoƙi duk wanda zai yi gini in dai ginin zai ɗaga shi ko ya kula da haƙƙin makwabtansa domin kar ya je dinga leƙen makwabtansa maƙwabtansa fil babi an abi أبي wa abi umama. هذا حديث غريب lana نعرفه illa min هذا waje min hadith ibnu Lahiya. ya inganta ta wasu hanyoyi da yawa kawai wannan ruwayar ne da ibnu lahiya ya zo da ita qalu abu abdurrahman al-hubuli sunan shi abdullahi ibnu yazi babi na gaba babu man ittala fi dari qaumin bi izini. izni ga yana da alaka da wannan babu mutumin da ya leka gidan mutane ba da izininsu ba yana da alaka da wannan babin da ya gabata shi addinin musulunci haka yake da tsarin shi duk abin da aka ma magana to zaka ga ana gina shi ne akan yanzu kaga shi yasa ya kawo babin wannan to kaga abin da ya biyo bayansa yanzu misali su malam san da suke dogon dutsen na wanda yake can sama yana ganda abin da yake cikin <laughs> gidansu in dai yayi wundunan shi ta abin nan kai kuma gidanka ba za ka iya ɗaura sama ba to wannan in a ƙasa ce da ake tsara dokokin musulunci sai ka je ka sa shi a gaban alƙali ka ce ka kawo ƙaran yana leƙen gidanka ko yana leƙen al'aurarka kuma a nan Alƙali mafi yawanci abin da zai zai ce duk ya rufe wundunansa da suke kallon gidan makwabtansa wanda zai ce to ai ya sa gilas ɗin da ba a gani a'a amma shi daga ciki yana ganin wajen ai kaga dai irin wannan gilas din ma da ake saka shi in a ƙasa ce ta tsari ta musulunci ba za a sa shi ba saboda kai da kake cikin ai kana ganin waje da haka ya kai yanzu ka kare haƙƙinka amma su ba kare musu haƙƙinsu ba an gane ko ya kamata in za a sa irin wannan gilas din ne sai ka sa shi ta wajen na waje ba zai ga cikin ba kai ma na cikin ba za ka ga waje ba to amma yanzu sai a yi shi shi na cikin zai ga waje amma na waje ba zai ga ciki ba kaga ba ya adalci ba an danne bangare daya ya kamata a daidaita ne domin kai baka fi shi cancanta da tsare mutuncinka ba yanda kake so ka samu tsari na kiyaye al'aurarka to haka kowa ma yake so yanda baka so kowa ya ga tsaraicin ka haka kowa ma baya so ya ga a ga tsaraicin shi haka kowa yana da haƙƙin zacin al'umma amma so da yawa in ana zama na makwabtaka sai kaga irin wannan haƙoƙin babu su wannan kuma gaskiya yana haifar da damuwoyi da yawa yana haifar da musibu masu yawa ta iya wa irin wannan musibar ba za mu ganta kili-kili ba sai Allah ya jaraba mu da wani abu ya ta samu mu yanzu misali ta dalilin irin wannan ba za ka sani ba sai ka ga an ce ai yaron makwabcin shi ya auka ma yar makwabcinsa duk irin wannan zai iya haifarwa saboda me already yana ganin tsaraicinsu ya san halin da suke ciki haka addinin musulunci addini ne na tsare rayuwar mutane da haƙƙinsu to haka dole mu kiyaye irin waɗannan abubuwa kuma yin shiru shiru wani lokacin shi yake haifar da damuwa an ka ga yayi ba daidai ba ka ga masa in gane ko ma'ana ƙasa ce da ba abin tsari na musulunci amma dai kuma ana akan girmama masu isar da sakon Allah samu wani malami da yake girmama shi ce aka rama kallahu fa na kawo karar wani in ka mishi magana ya ji a kira shi a ja mishi kunne wannan abin da yake bai dace ba ma'ana yana leƙen gidana kaga wannan kuskure ne saboda haka yana da kyau a gyara irin waɗannan abubuwa shi yasa an yi magana shari'ar musulunci kar mu ɗauka ta takaita ne akan yanke hannu da sauransu dole sai mun aiwatar da shari'a a duka mu gaba ɗaya ko ina dole sai mun abin nan sai mun zartar da ita to da haka ne zamu samu al'umma wacce take tsarkakakkiya za samu al'umma mai biyayya ga hukuncin Allah da manzansa to sai kaga mun roki Allah madaukakin sarki zai kawo mana mafita don haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara mana tsoronsa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an allah ilaha illa anta na wa natubu ilayk وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد وانا cewa ina hukuncin malaman da misali wani mai kudi zai ajiye su domin su rika yi mishi saukan karatun alkur'ani yana biyan su shin suna da ladan karatun ko kuma biyan su da yake yi iyakacin ladan su kenan farko yana da kyau mu sani cewa shi alkur'ani lallai littafi ne da ake neman waraka da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin haka nan Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin amma kuma mu sani cewa shi alqur'ani ba wai karanta shi zalla dan bukata ba ma'ana mu karanta shi da fahimtarsa da kuma saƙon da ya zo da shi da kuma aiki da shi wannan shine babban abin da ake nufi da shi Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaqra'u faqat yace liyadabbaru ayati dan su yi tadabbur su lura shi yasa zaka samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukan karanta ayoyi ba sa ketare su sai sun yi bincike akan abin da suka kunsa na hukunce hukunci kuma wannan yana ɗaya daga cikin ah, abubuwan da suka faru a baya ma'ana ba sa cikin al'amura na mutanen farko ma'ana a ajiye wani don bukatar ya dinga karanta ƙur'ani zalla wannan abu ne wanda aka same shi daga baya baya cikin tafarkin magabata wani yana iya aukawa cikin hadisin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad ai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su suka fi mu al qurani sannan kuma sun shiga yanayoyi masu matukar wahala ba su taɓa ɗebo makaranta sun ajiye su cewa ku dinga karanta don mu samu wani sauki ba ko misali zamanin abubakar radiyallahu anhu an samu wanda suka yi rinda suka ce ba za su ba da zakka ba ai akwai makaranta zamu ya ce ku zo ku dinga karanta mana qur'ani saboda waɗannan ba haka nan zamanin umar an samu fitintunu masu yawa haka nan zamanin uthman bal yana cikin masu yawan karanta alkur'ani aka zo aka kewaye gidansa yana khalifa bai ce a nemo min adaran momin nan zo su zauna su ta karatu ba ko an ce haka nan zamanin ali da aka samu khawarij bai ce ku je ku ɗebo min irin waɗannan ba saboda haka irin wannan abubuwa ne wanda aka farar da su kamar yadda na yi bayani farko ba laifi mutum yana iya karanta alkur'ani ya nemi kusancin allah da shi wannan ba wanda ya hana wannan to amma ba da wata irin sura ba kuma akwai gargadi mai tsanani daga manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa lallai ku karanta alqur'ani tun kafin lokacin da wasu mutane za su zo wanda za su dinga ci da alqur'ani suna wato gaggawan shi ba sa cin kirtar da shi kuma bai wuce irin waɗannan abubuwan ba mana ka ajiye shi ka yi ciniki da shi za ka dinga mishi kaza don ka karanta alkur'ani za a iya cewa yana da ladan karatunsa da yi tun da furuci ne to amma aikin da yake yi ba me lada a cikinsa kuma a ina aka samo shi sannan yana kashe ma wasu zuciya saboda shi wanda zai sa a dinga yin ɗinke nan shi ba zan shi da ƙur'ani shi ba zai iya zauna karanta ƙur'ani ba bai da wannan lokacin lokacin shi na neman duniya ne ba na karanta ƙur'ani ba da haka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke gaskiya fararru ne mafi alkhairi mutum ya nisance su ya kiyaye su Allah maɗaukakin sarki ya ce wasta'inu bi sabri was sala ku nemi taimakon Allah cikin haƙuri da yawan yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'amarin da ya taso masa na daga hankali ne ko damuwa me yake sallah yake shiga ya roki Allah a cikin sallar wa yas'alullah kuma Allah zai kawo mishi mafita saboda haka abin da ya kamata mu dinga kiyayewa kenan diyan da za mu yi mu tabbatar cewa abin da za mu yi yana daidai da tsari irin na shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abin da ya zama aiki ne na ibada tambaya anan shine shi wannan karatun da ake yi ibada ne ko ba ibada ba waye ya ce ayi ta irin wannan sura kaga za a ce ibada ne amma waye ce ayi shi ta irin wannan sura saboda haka wasu abubuwa ne da wasu suka riga suka gino a kansu in gane ko wanda gaskiya baya cikin tafarkin magabata kuma mafi alkhairin shari'a shine shari'ar magabata abin yana da wahala yana da sauki wahalar shi shine wasu ba za su iya bari ba za su ta abin nan din shi a ai addu'a ne ai waye ai waye ai waye to tambaya shine shin magabata ya suka yi addu'o'insu wani irin hanyoyi suka bi duk da yake mai tambayar ya yi tambaya kawai akan masu kuɗi a biya shi ne har yan kasuwa ma ana tara abin shago shago a karba a tara alaramomi zai karatu a ina ka samu wannan su abin da suke na barna na cin riba da danna dukiyar mutane da cin bashi da waye su bai cancanci su karanta alkur'ani su gane cewa ba kyau ba kamar yan kasuwa ka ji irin waɗannan abubuwan ya kamata a kiyaye ko wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم bihamdika نشهد an لا ilaha illa anta نستغفرك ونتوب natubu akwai wani bawan Allah da ya yarda ma'ana katin shi na ATM don haka idan yana nan ko bai gani ba sai ya zo ya yi bayanin na wani banki ne kuma ya alan da suke